الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماهكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اهتدي بعد ذلك فله عذاب أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله amma ba'adu ana da hadis kalamullah wa karil huda hadi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sharra al umur muhdathatuha wa kullu bidatin dalala fa ayyuhal wa muslimi assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a kamar yadda muka saba za mu ci gaba da karatun mu na alkur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin nan yau insha Allah za mu tashi aya ta 94 da alarma zai sake karanto mana ita sai kuma mu fara bayanin ta alarma sake karanta mana يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ya ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اهتدي بعد ذلك فله عذاب أليم to alhamdulillah a kamar da muka bayani a za mu tashi aya ta 94 a cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida yau goma cif ga watan ramadana na wannan shekara ta dubu ɗaya da da hudu arba'in. bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo daidai da goma sha shidda ko? sha biyar? sha biyar ga watan biyar din 2019 gregorian calendar a jiya mun tsaya inda allah maɗaukakin sarki ya mana bayani cewa idan mutane sun musulunta abubuwan da suka yi na da na baya wanda yake wato kenan ya saba wa shari'a amma shari'a ba ta yi magana a lokacin ba to daga baya sai ta bayyana shari'a ta hana to Allah maɗaukakin sarki ba zai kama su da wannan ba matsawon sun sa tsoron Allah sun gyara sun ci gaba da gyaran al'amuransu wannan haka hukuncin yake ga wanda bai musulunta ba kamar misali yanzu duk shari'a ta riga ta gama sauka Tamma wanda bai musulunta ba yau ya musulunta to abubuwan da ya yi wanda suke munana a baya Allah madaukakin sarki ba zai kama shi da shi ba al mai jubu ma qablahu to bayan Allah madaukakin sarki ya mana bayanin wannan sai ya bibiye shi kuma da wani doka kuma wata doka kuma sabuwa inda yake cewa alladhina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as ya ko masu imani lallai hakika Allah maɗaukakin sarki zai jarrabe ku da wani abu na farauta Allah maɗaukakin sarki zai jarrabe ku a filin farauta kaga shari'a musulunci kamar yadda malamai suke bayani babu inda bata shiga ba saboda musulunci Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi ne don ya zama ya ba da haske a rayuwar ɗan adam gaba ɗaya ta kowane janibi da haka da abin da ya shafi ibada da abin da ya shafi mu'amala babu abin da musulunci bai yi abin da bai yau gashi kuma har babin farauta Allah maɗaukacin sarki ce zai jarrabe ku da wani abu na farauta wanda wannan abun tanaluhu aydikum wari mahukun za ku iya kama shi da hannu za kuma iya ku sa mashi ku sauko shi in zai gudu ku sa mashi ku harbe shi wato kenan ko kuma ku sa kifiya ku harbe shi wannan Allah madaukakin sarki ya haka ne liya'lam Allahu man yakhafu bil ghaibi Allah ya yi haka dan ya san waye yake jin tsoronsa sa wato kenan a gaibi idan babu kowa daga kai sai Allah zaka ji tsoron Allah ko ba ka ji tsoron Allah ba wa ita da duk wanda ya yi ta'addanci ya ketare haddi na shari'a ba da zalika bayan wannan hukunci falahu azabun alimun Allah madaukakin sarki ya tanada masa azaba wadda take mai radadi to yanzu abin la'akari a nan na farko shi ayan ta fara da maganan jarrabawa la yabluwannakum Allah Allah madaukakin sarki zai jarrabe ku wanda ko ba sabon abu bane Allah ce wala nabluwannakum eh bi shay'in min al wal-ju'i wa naqsin min ko kuma wala kun hatta na na'lamu mujahidina minkum was-sabirina saboda haka Allah madaukakin sarki zai jarrabe mutane da abubuwa da dama illa iyaka musulmi duk lokacin da ya samu kansa a cikin wani hali na kayi don jarabawar kala-kala ce za ka iya samun kanka cikin halin kayi sai ka kaddara wannan ita ce jarrabawar da allah maɗaukakin sarki ya maka jiya wani mai gidana ya bugo mu waya daga kefi an masa tambaya yake so ya tambaye ni wayansu 'yan najeriya sun je Kanada karatu sai ya zama kan cewa za su tashi su yi suhur karfe uku namu na nan sannan ranar su ba za ta fudo ba ba za ta faɗi ba sai karfe tara da dare roughly 18 hours to kaga su kuma irin nasu jarabawan da Allah maɗaukakin sarki musu kenan sai kai awa goma sha takwas suna kallon rana to in ranar tana da zafi a kake tsammani ranar larabar da ta wuce yau sati wani ya buga mu waya a nan kasuwar damban ya ce shi yana nan damban lokacin da ji azare kuma ga shagonsu ana hada-hada da yawa ga bala'in kishirwa kamar ya faɗi ya mutu zai iya sha ko kuma yayi ne ne ka saboda tsananin ranar da aka yi don mutum ya samu kansa a cikin wannan sai ya kaddara yana daga cikin jarabawa da Allah madaukakin sarki wato kenan yayi masa sai kokari ya zama ya ci wannan jarabawar to Allah madaukakin sarki ce zai jarrabe label wanda kuma Allahu wallahi Allah madaukakin sarki sai ya jarraba ku saboda me hatta na alamul mujahidina minkum wasabirina wa nabluwa akhbarakum saboda haka idan mutum ya samu kansa cikin wannan to kullum sai ya kokari ya ga ya ci wannan jarabawar wannan magana da wa ake malamai a cikin wannan ayan suka ce wato kenan ana nufin wato ke su masu aikin haji idan mutum zai tafi aikin haji Allah madaukakin sarki zai jarrabe shi yana cikin tafiya sai ga abin farauta me ya kamata ya ga zo wakatu ya zo ta gaban sa yana wadaka ko barewa ko wani abu makamancin wannan wasu suka ce a'a da kowa da kowa ake da wanda zai tafi aikin hajji da wanda bai tafi aikin hajji ba lokacin da ya je farauta Allah maɗaukakin sarki zai iya jarrabansa yana iya yi wa ka same shi a cikin halin da yake mai sauki ko kuma a cikin halin kakanin ka yi ko ka same shi ka doke shi ba tare da ka bismillah ba kuma ya faɗi ya mutu kafin ka zo ka yanka kuma kai kai ne a gurin bayan ya mutu haka ya dirtsa masa wuka ka ɗauko kayan ka ce abin nan saboda da ƙarshe Allah ya ce Allah ya haka ne dan ya san waye suke jin tsoron sa wato kenan a gaibi sauraka sai Allah ce bishai imina saidi zai jarrabe ku da wani abu na kayan farauta kayan farauta kenan kaga musulunci ya san da farauta musamman ma a wancan lokacin da jeji yana da yawa dabbobin jejin su ma suna da yawa sannan kuma wa'yansu ma farautar ita ce sana'arsu ita ce hanyar cin abincinsu wato kenan maimakon noma to wayannan abubuwa na farauta din nan tanaluhu aidikum wanda hannunku zai iya kamawa akwai wanda in ka je zaka iya kama shi da hannu zaka iya kama shi da hannu ko ka sa tarko ya zo ya kama sai ka zo ka kama shi ko kuma ka iya buge shi da hannu sannan akwai kuma wanda yake zaka iya samun sa rimahukum da abin harbi mashi ya zo kamar jakin jeji wanda abu kata da ya yi abin da mashi ya yi haka ya cike shi ya fadi ka tarko ma zai iya shiga wannan ko kibiya za ta iya shiga wannan ko kuma wannan irin zamanin namu bindiga za ta iya shiga duk abin da sai ka yi amfani da wani ala wanda za ka zai ka same shi allah maɗaukakin sarki zai iya jarraban ku wato kenan da wannan saboda ka eh, ko kuma kare ya je kamu to duka wannan Allah madaukakin sarki ya halarta illa iyaka idan ka harba ka yi bismillah in ka manta ba ka yi bismillah ba kuma ka harba bindiga ta kashe shi to yanzu jarabawa ta faru a gare ka ko ka dama ka dauka ka ci ko kuma ci wata rana mun je muna da a yamai mu yi hanyar sokoto mun shigo cikin najeriya sai ga wani zomo kato ya zo direba sai haka kawai ya buge shi ya zo zai gita direba ya zo zai gita kawai sai haka sai ya buge shi sai aka tsaya kafin a ji a ɗauko shi ya mutu wani ya ce a da bismillah aka yi wani ya ce a ba da bismillah ba a ba da zuwa wannan dai haka aka naɗe shi <laughs> a mutu aka tafi da shi shi kwa kawai kaɗe shi ya gan shi kan ya ɗan haka da motar kan dan ya kaɗe shi to amma ya yi bismillah bai yi bismillah ba to wallahu ta'ala a'lam sadaka ka Allah madaukakin sarki zai jarbi mutane akan wannan Uh, bishai min sai ta mina eh, ne aidihim huwa rimahukum ko Allah ya haka ne liya Allah Allahu ya yakafu bil gaibi don ya san wane ne yake jin tsoron a gaibi idan ba a idan jama'a ba zai ji tsoron Allah ko kuma ba zai ji tsoron Allah ba famanita da duk wanda ya ta'addanci ya ci abin da yake haramun ko kuma ya ci abin da ba a yanka ba to falahu azabun alim Allah madaukakin sarki zai masa azaba wanda take mai yawa to mu je mala ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum hmm. wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithli ma qatala minan na'am hmm. yahkumu bihi zawa adlin minkum hadiyan baligal ka'bati أو كفارة دعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمري الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام الله أكبر الله madaukakin sarki ce ya الذين na لا تقتلوا سيدا sayda حرم يا قوم ya kada ku kashe abin farauta a lokacin kuna cikin harami harami shine idan mutum ya yi niyya zai tafi aikin hajji ya je ya sa wannan farin uniform din da ake saka wannan imma daga nan jufa ko daga zulhulaifa ko daga yalamlamu ko daga zafi rikin duk inda ya sako makka a gaba to in zai tafi daga nan inda ya dauka ko daga tan'in ne mutum ya dauka kafin ya karasa cikin makka da yake da tafiyan da kafa ake babu mota to Allah madaukakin sarki yake idan kun yi hakan nan kun shiga cikin wannan uniform din to la taqtulu kada ku kashe abun farauta wannan aya ita ta sa aka samu sabanin da muka bayani a ayan baya ko suka ce da Allah ya ce la yablu wannakum bi shay'in min kenan da masu harami ake nufi haka wasu suka ce saboda wannan karina ta wannan aya din da ta zo mubasharatan a gaban waccan aka idan mutum zai tafi aikin haji ga doka a kansa wasu kuma suka ce a'a waccan din alal idilaki take sawa'un da harami sawa'un ba harami mutum Allah madaukakin sarki zai iya jarraba sa wallahu ta'ala a'lam to yanzu wannan sai ta kara da cewa in an dauki harami la taqtulu sayda kada ku kashe abin farauta saboda haka duk lokacin da ka sako harami in kaga zomo ba ruwanka da shi in kaga barewa ba ruwanka da ita ba za ka taba ta ba ta wuce ka wuce kadaran kadahan wannan yana daga cikin abubuwan da aiki da wannan ayar kenan yana daga cikin abubuwan da suka bambanta sabon annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran sahabbai domin ita ma wannan nau'i na jarrabawa ne da Allah ya musu kamar yadda ya jarrabi sauran sahabbai dauki misali sabon annabi Musa alaihi salatu wasallam da aka jarrabe su da da kogin nan Allah madaukakin sarki yake kar su yi la eh, ta'adu dufi sabti ko kada su yi farauta a cikin asabat saboda su suka zabi asabat za su rayu hutu aka ce doban da aiki rana asabat suka zo su bakin kogi sai Allah madaukakin ke jarabe su kifi yana fitowa in ba asabar ba kai ta yawo ka ta yawo da ke ka samu na gasawa ko dan na sayarwa da amma ran asabar duk manya manyan kifi zai fito bakin gaci kana kallon su suna kallon ka in da kama ba su gudu ba wani ma ya tsalle sai fito a cikin kogin yana watsalwatsalwatsala kan tudu daɗin dannewa ko mace za ta iya kamawa to kaga Allah madaukakin sarki sai ya jarrabe su sai suka kasa cin wannan jarabawa amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka hana su farauta sai ya zama kan cewa sai ka fito sai ka ga katon jakin jeji yana kallon ka kada kallon sa ko ka ga barewa har ma wani lokaci za su zo su in kun sauka a gindin bishiya kuna hutawa su zo suna dan shinshinan cikin buhonka ko da dan wani kanzo-kanzo su ci wai sun san kana cikin harami to saboda kuma babu mutumin da zai yi ganganci ya taba wannan haka nan suka kyale su har ruwayan da ake bada na abu da shi ashe bai dauko harami ba jakin jeji bai san cewa abu da bashi da harami ba yana cikin mutane ne masu harami amma shi bai harami ba ya zo yana tsokalar masu harami abu da sai ya tashi da ya zabura sai mashin na ya fadi yana da allawa ne mai komi mai komi mai komi suka kimika masa dan me gudun wala ta'awanu alal ithmi <laughs> wal udwan ya sako akan abin hawan nasa ya dauka ya bi jakin jajin ya harbe shi da wannan mashin nasa to kaga Allah madaukakin sarki yace musu kar su farauta lokacin da suke cikin harami wa man katalahu wanda kuma ya kuskura yana da harami a jikinsa sai ya kashe abun farauta minkun daga cikinku amidan da gangan wato kenan kaga ana an cire ikraran idan misali suna cikin harami kwana biyu ba su ci abinci ba sun yi batan kai ko kuma suna kan hanyar ma tun da biyan kwana da kwanaki ne a wancan lokacin ga abinci ya kare ga jakin jaji ko wani zomo ko gada ko barewa za su iya kamawa ikraran su ci za su iya wannan to in dai da gangan ne to fajaza'u ko fajaza'un in dai mutum ya kashe shi da gangan fajaza'un to zai bada sakamako zai bada sakamako sakamakon me misali ma katala min na'imi misalin abin da ya kashe na wato kenan dabba idan ya kashe barewa sai a samu katuwar akuya ai kudin ta sai ya biya in ya kashe bauna sai a samu katuwar sariya sai kudin ta sai ya biya idan ya kashe zomo sai a samu katon zoman gida sai a kudinsa sai ya biya duk dai abin da ya kashe gwargwadon yadda girman abin da ya kashe in rakumin jeji ya kashe zai samu rakumin gida ko yawa mitul makatala minan na'ami kenan a cikin na'ami za a yi cikin dabbobin gida tunda aka ce minan na'ami kaga kenan yanzu amma takaita shi duk abin da ya kashe din ko dai ya biya raƙumi ko saniya ko tinkiya ko akuya kenan kaga da wannan fa ko kurciya ya kashe yanzu akuya zai biya babu ƙasa da akuya kenan zoman da muka yi magana a baya ya kashe shi yanzu akuya zai biya ko kuma sama da akuya tunda yace mithlu ma qatala minan na'ami na'ami kuma dama guda nawa ne minal iblis nani eh, eh min al baqara thanaini wa min al الضعن اثنين من من الضعن اثنين ومن ko akwai raƙumi da raƙuma akwai saniya da bijimi akwai rago da tinki akwai akuya da akuya shi da taure to wa'annan su ne a cikin nan kawai za a biya amma ya za a yi mutum ya bada wannan hukuncin Allah ce ya kuma bihi da adalin minkum masu adalci mutum biyu daga cikin ku sune za su yi daga sun an je sai mutum da kansa ya kai kansa akwai ofis a aikin haji sai ka je ka ce to na kashe abu kaza fa a gurin farauta tunda dama Allah ce zai jarrabe ka ya zai ji sauransa da gaibi sai ka zo da kanka kai report sai kenan malamai suna nan a gurin sai su abu me ka kashe abu kaza ta kashe to zaka sai abu kaza yake ai maka hukunci ya kuma bihi da wai adalin masu adalci daga cikin ku ma'ana masu ilimi masu adalci daga cikin ku so za su yi wannan kuma abin da za ka bayar ɗin na punishment da aka baka hadayan zai zama hadaya ce kyauta ce da za a baligar baligal ce wanda za a kai ta aikin za ka kai ta ka'aba shine kenan za a je a ita ka'aba a yanka a ciyar da baki masu zuwa aikin hajji wanda ba su da guri wadatacce haka ake sadaka ka duk bukata su zo dama duk wanda ya zo shi makka ba a yunwa a makka in ka zo ka akwai wannan an yanka mutum su zo su zaɗi ba suna ta gyarawa suna ci in kuma bai samu wannan ba au kafara ko ko kuma zai ba da kafara ta me da amin miskin ko da amin masakin sai ya ciyar da miskinai baka da kudin akuya yi eh, nawa ke sai da akuya akuya daidai to mai dan abin da dubu goma sha daya to kawo dubu goma sha daya sai a ji a wani gero ko dawa za a abinci a mutane masu aikin haji miskine shi kenan au adal zalika ko kuma in wannan din ma baka da shi tunda ai kaga mutumin da ya tafi aikin haji ya bar gidansa ko ya bar gida kuma gida ya bashi sai zama bashi da kudin da zai sai akuya bai da kudin da zai ci da miskine to sai madadin wannan sai ya bada siyaman azumi kenan idan mudu daya azumi daya mudu biyu azumi biyu akuyar da za ka saya ta dubu goma ne dubu goma mudu nawa za a samu kaga dai sai kusan buhu ko buhu ɗaya mudu nawa ne saraka adadin mudun sai kai azumi haka siyaman ne ya zuƙa wa al'amri saboda ya ɗanɗana wato kenan mugunyar aikin da ya yi ai an ce kar ya yi sannan sai ya yi ko yauwa saboda haka wannan shine hukuncin da za a yi dai kaga wannan kuma zai iya a aikin haji zai iya kuma wato kenan in ya dawo gida afallahu amma salafa amma duk abin da aka yi kafin wannan hukuncin ya sauka wannan Allah madaukakin sarki ya riga ya yafe babu matsala akai kuma na ada wanda kuma ya sake komawa ya sake yayi bayan an shari'a ta hana kamar yadda muka karanta jiya inda kudamatu bini bini maz'un yayi bayan an hana shan giya kuma yazo ya sha to wannan fa fayanta kima Allahu minhu hakika Allah madaukakin sarki zai kifan fansa a kansa wallahu azizu lalle Allah madaukakin sarki biwayi ne sun fi kami ma'abocin wato kenan daukan fansa ne in kai wa Allah madaukakin sarki karan tsaye to Allah madaukakin sarki ba zai iya kyale ba ba zai kyale ba zai iya ramawa to mu illa lakum saydul bahri wa ta'amu hmm. mata'allakum walis sayyara hmm. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما نعم واتقوا الله الذي إليه تهشرون الله أكبر الله مدعوك كين سركي يتشي أهل لكم Allah maɗaukakin sarki ya ce an halatta muku saidul bahari farautar wato kenan kogi yanzu an ce ya ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurun kada ku kashe abin farauta na tudu kenan lokacin da kuke cikin harami amma kuma Allah ya ce uhilla lakum saydul bahari Allah ya halatta muku farautan abin da yake cikin ruwa saboda haka in a hanya akwai kogi za ku iya shiga ku kama kifi ku kama duk abin da yake cikin kifi a cikin ruwa wanda za ku iya ci ku ci ko kuma ku tanada wato kidan ku tafi da shi wa ta'amuhu da kuma abincin baharu din ko yawwa Allah ya halatta muku farautar cikin teku da kuma abincin cikin teku saidul bahari wa ta'amuhu menene saidul bahari menene ta'amuhu malamai ibn Abbas Allah madaukakin take da yake ke ce saidul bahari shine kifi wanda kuka kama wato kenan a cikin ruwa kuka kamo shi ta'amuhu kuma shine kifin da ya mutu a cikin ruwan sai kuka dauka to shi ya zama da'amu kenan ko kuma a wani riwayan sayyidina umar yake cewa abinda ake nufi da sayyidul bahri wa ta'amuhu shine wato kenan abinda kuka je kuka farauto daga cikin kogi ko kuma duk wani abin da yake cikin wani magana sayyidina abubakar ne yace wanda kuka kamo shi danye kuka zo kuka gasa kuka ci eh, ko kuma wanda kuka bandace shi a tari wal wanda yake danye kuka zo kuka gasa kuka dafa kuka ci shine ake kiransa saidul bahari ta'amuhu wanda kuka kamo kuka bandace shi kuka yi guzuri kuka tafi da shi wannan shine ake kiransa da'amul bahar sayyidina abubakar yace kullu ma fil bahari duk abin da yake cikin ruwa to wannan shine ake kiransa da'amul bahari ne kuma har yanzu sai bil bahari din saboda haka da yadda suke cewa duk abin da yake cikin ruwa idan mutum zai iya ci zai iya ci duk da cewa akwai wasu hadisai da suka doge wasu nau'i na kwadi addafadi akwai hadisai da suka doge wasu nau'i na kwaɗi akwai kuma da suka bada wato kenan ah, halaccin ci gaba daya kan mai asali saliki ke ce Allah na yi yubahu akulu kullu da'irin wa kullu bahariyin wa kullu da'iri saboda haka an halarta mana ah, akulu kullu da'irin halaccin cin duk abu mai tsarki wa kullu bahariyin da duk dabbar da take cikin ruwa wa kullu da'irin da kuma dukkan dabbar da take furawa so a matsayin tsuntsu duk da cewa akwai kuma amma tsuntsaye akwai dan istisna'i har yanzu kuma a cikin kogin ma akwai dan istisna'in wato kiran wasu nau'i na kwadi amma wasu sun ce ko me za a iya ce hatta kwadi har mai duk abin da yake raye a ruwa inda za ku iya ce wannan ana kiran sa abin da haka a wasu kasashe idan ka je ka za ka ga sun sa alhalal sai ga duk wasu abubuwa cikin kogi wanda kai in anan nema ba za ka iya cin su ba da amma su suna ci amma za su rubuta maka kuma alhalal a ciki saboda ka Allah ya ce ya halatta muku abin da aka farauto a cikin kogi sawa'un ɗanye ne sawa'un an bandace shi an tafi da shi shi ne wa an hudin kenan wannan mata allakun Allah maɗaukacin sarki ce kayan jin daɗi ne a gare ku wani sayyara sannan kuma kayan jin daɗi ne a matafiya a sayyara yana nufin wata kenan jam'u musafirin matafiya kaga kenan za su iya tanadinsa su tafi da shi amma hurrima alaikum saidulbarri barri an haramta muku farautar abin da yake tudu zomo yawwa dabba ta tudu kawai duk an halatta muku ma dumtum hurman matsawan kun wama kuna cikin wato kinan harami saboda haka haramun ne mutum ya je ya faruci abin da yake tudu illa iyaka matsalar da ka iya tasowa a nan shine cewa an halatta wa mutum farautar ne ko kuma har da cin ma an haramta daga cikin malamai akwai da suke ganin cewa kamar yadda aka haramta masa farauta haka aka haramta masa ci saboda shi a gurin sa a matsayin mushe yake don haka tunda ba zai farauce shi ba sannan ko ba zai ci ba akwai kuma da suke ganin cewa a'a zai iya ci zai iya ci kuma sun yi istidlali da hadisin da aka farauci abin farauta aka tafi da shi har gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya ci ya karba sai ya ci sannan sai suka sake istina ito shi halali idan ya farauci abin farauta in ya tafi da shi a wanda yake da harami kawai sharaɗin da zai halatta mai shi mai harami ya ci wannan sai idan shi halalin ya yi farauci abin don amfanin kansa ne amma in ya kashe don mai aikin hajji to mai aikin hajji ba zai ci ba wallahu ta'ala a alamu saboda inna mal amalu binniyati ko tunda shi an hana shi kai sai ka je kai musamman dan ka halarta masa suka ce akwai abu tsoro a nan gurin amma suka ce a babu abinda kawai Allah ya haramta muku shine saidul bahri saidul barri saboda ka tunda ba kai ka farauto ba ba haraka ce shi ba kuma shi ya filin jayi wallahu ta'ala wa taqullaha Allah madaukakin sarki ya ce ku ji tsoron Allah alladhi ilayhi tusharun wanda gare shi ne za a tashe ku tashin alkiyama shine wato kenan in mutum yayi abu da yake na gaskiya za a tashe shi ga Allah madaukakin sarki kuma da wannan za a hukunta shi idan yayi abu na ha'inci za a tashe shi gaba ga Allah madaukakin sarki sannan kuma da wannan Allah madaukakin sarki zai sa hukunta shi to mu je malam جعل الله الكعبة لبيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم الله أكبر الله أكبر كتلك جعل الله لكعبة البيت الحرام جعل Allah madaukakin sarki ya sanya wato kenan Ka'aba ta zama ɗaki mai alfarma kiyaman linnasi saboda wato kenan ya zama gurin tsayuwa na al'amuran mutane sannan Allah ya sanya shaharar harama watan da alfarma da hadaya da Qala'id duka su masu zama kiyaman linnasi wannan kuma saboda cewa annan laha ya lama fi samawati wa mafi ardi Allah ya sa abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasai wa annan laha fi kula shayin alim kuma Allah madauki cikin masani ne akan komai a nan abubuwan da za mu la'akari kamar haka na farko da ya ce ja'ala ja'ala a nan ai yana nufin wato kenan a kalaka kamar yadda kita huwa allazi ja'ala lakum sam'a wal basara wal minane wal awsara wal ko ai ma'ana khalaqa kenan Allah shi ya halatta muku kunne ya halatta muku gani ya halatta muku zuciya ya halatta muku menene saboda haka kamar yana in yace ja'ala Allahu laka abatal baital harama Allah madaukakin sarki ya halacci Ka'aba ta zama gidan masallaci wanda yake mai alfarma ko kuma ma'anan ja'ala shine zahara Allah madaukakin sarki ya bayyana da ɗakin Ka'aba ya sa ɗakin ka'aba ya bayyana duniya duk ta gan shi duniya duk ta san shi kowa ya hango shi saboda ya zama mai baital harami gida wanda yake na alfarma wanda zai zama kiyamar linnasi zai tsayi saboda wato kenan an tsaye da shi saboda biyan bukatun mutane gaba daya alka'aba kalma ce ta larabci wanda take nufin abin da ya bayyana don haka shi yasa ma suke karfafa fassarar cewa ja'ala bi ma'ana zahara saboda idan a suka ce ma an wajhil an zahar al'ada misali ga abu wanda ke sumus haka sai wani abu dan dago sama shi shine ake kinasa ka'aba ka'aba mun gane wannan misali ah, ah, aka ce nana hadiza ne kawai sunanta matsayar gidan shehu usman dan na, nan nana asma'u yawwa tana bayani akan matan aljanna ta ce ne diflatun la'ubun gibdatun ku'ubun tashtahi liqahu kaga ku'ubun din nan daga ka'aba ne tana baɗan yan matan aljanna saboda a larabci in laraba idan yarinya karama sai ce mata diflatun idan kuma ta kai matsayin ta rika fitar da mama to saboda bayyanan wannan maman sai a ce mata ka'ib ko kuma ka'ub jam'in su shine ku'ub saboda dan bayyanar wannan abin din wannan yana daga cikin dalilin da yasa ake kiran wannan kashin na sawon mutane ga hafawu ya tafi haka ga wani kashi ta nan ya bullo ake sa me ka'ab ka'ab ko guda biyu sai a ce ka'abai ne wa ka'abai ne to ka'abu da ka'abu su su biyu shine ka'abai ne ko idan abu ya tafi smooth haka sai wani abu ya dan bullo sama ana kiransa wato kenan ka me yasa aka ce maka aka kira sunan ka'aba da ka'ab saboda ta bayyana a ban kasa a lokacin idan ka duba yanayin duniya da gine-ginanta ita ka'aban ta ku sama da sauran gina ne saboda Allah madaukakin sarki ke cewa eh, menene wa iz yarfa'u ibrahimul qawaida min albayti wa isma'il an ce rafa'a me ake nufi daukakawa saboda annabi ibrahim tare da ɗansa annabi ismail sun ɗaga foundation ɗin ginin sannan suka yi ginin a sama to kyara automatically zai fi kowanne kenan tsawo to saboda tun tunda ya yi tsawo yanzu ya zama ka'abu kenan ya bayyana sama da fauk al'ada saboda haka shi sa ake kiranta wato kenan ka'aba to ita ka'aba ɗin Allah ya sanya ta ta zama albaita ja'alallahu al-ka'abatal baita Allah madaukakin sarki ya sanya Ka'aba ta zama daki ko kuma gida ga al'adar gida a gurin kowa shine gurin da mutum zai zo ya zanna ya huta liyastari hafihin nasu don mutane su samu natsuwa su samu hutawa su samu kwanciyar hankali da sauransu har duk hayanin da ake mutum in ya gama sai me sai ya tafi gida in ya tafi gida kuma anan zai je ya sake ya wala ya sakata in ya fito kuma sai tafi gurin wahala aiki da sauransu ko karatu ko nema ko gona ko wani menene in ya gama kuma ya dawo gida nan ne zai zama wato kenan ya huta ya samu nutsuwa to Allah madaukakin sarki ya sanya ɗakin Ka'aba ta zama wato kenan gida a mutane ai ma'awallin nasi li yastarihu fiha makoma ga mutane don su je su zauna su nutsu su samu hutu wato kenan a cikinsa sannan wannan gidan hutun kuma sai ya sanya shi kuma har yanzu alharama guri wanda yake wato kenan harami in an ce harami shine guri wanda yake da darajar da take da dokoki yake da dokoki masu tsanani ta yadda ta'addanci a gurin keta alfarma ne zai kuma iya jan wato kenan punishment fiye da kuma wannan guri yana bukatan girmamawa da mutuntawa don haka Allah maɗaukakin sarki ya sanya ɗakin Ka'aba ya zama guri ne wanda mutane za su huta sannan kuma guri ne wanda yake harami yanzu wanda yake harami mun gane wannan yawwa kuma ya zama harami da sanyewa na Allah maɗaukakin sarki duka masallatai na Allah a duniya guri ne wanda suke masu alfarma a idan mutane amma masu alfarma ne tiyarin nasi da zaben mutane sabanin kaba ita alfarma guri ne mai alfarma ne biktiyarin lahi da zaben Allah maɗaukakin sarki mun gane bambancin su saboda haka shi yasa duk masallatan duniya sai zama alƙiblar su ɗakin Ka'aba ne su zama yanzu nan mutanen garin su suka shara suka ce nan za a yi masallacin nan kuma sai aka yi kaga ya zama masallaci mai alfarma duk wanda zai wuce ba za a yi wargi a cikin nan ba za a ce ai mun nan masallaci ne ba ku da hankali ku shiga cikin masallaci kaza kaza kaza da sauransu a kewayen masallaci ma an ga kana wani abu za a ce maka kaza kaza saboda guri ne mai alfarma a mutane amma mutane su suka zaɓi gudun suka mai da shi mai alfarma haka mutanen masallacin anguwarku haka su shi ma masallacin anguwarsu kowa su mutane su suka zaɓa suka ce a nan za su yi wuri ya zama mai alfarma da aka shi yasa ake cewa dukan masallacin gurare ne masu alfarma lakin na ha inna ma ju'ilat haraman biktiyarin nasi saboda haka sai aka sa kowane masallaci a duniya to a sa shi ya fuskanci kuma inda Allah da kansa ya zaba ya ce nan ne harami kuma mun gane wayannan abubuwa saboda haka Allah madaukakin sarki ya sanya shi zama wata kenan harami sannan Allah ya sanya shi ya zama kiyamar linnasi in an ce kiyamar linnasi an ce kama ba shi ne tsayuwa ba to wanda ya ɗauki ɗauniyanka shi da ce kama bi sha'anihi wane ya tsayu wajen kula da lamarinsa haka ne ko ba haka ba to Allah ya sanya ɗakin Ka'aba ya zama guri ne wanda yake tsayuwa da ɗawainiyar mutane linnasi ga mutane ga baki daya mun gane wannan ina za mu lura da wannan shi da cewa Ka'aba Allah ya sanya shi guri ne wanda yake kowa zai samu maslahasa duk da cewa a lokacin da annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya zo zai gina wannan wuri din ya ce rabbana inni askantu min zurriyati biwadin gairar da zar'i na kawo ubangiji ya ubangiji na kawo zuriyata ko wani bangare na zuriyata na aje su a kwari wanda yake babu shuka a cikinsa babu komai a cikinsa babu bishiyar mangoro babu ayaba babu gurin shuka gero babu gurin shuka da wadin ne amma kuma da zara'i sai ce kuma amma inda baitukal muharram nan ga dakin ka wanda yake abun haramtawa abun dakin ka wanda yake mai alfarma kenan ba don kome ba ya Allah ba dan nawo shi su ba li yuqimu salatu da su tsaye da sallah sai ya addu'a sa mai shahuriya da kita rabbi ja'al menene abidatin minan nasi tahawi ilaihi Allah ka sanya zuciyar mutane ta tafo zuwa gare su in ka ce hawa ya hawa yana da bambanci da hawa ya hawi in ka ce ya hawi ya hawa ko shi da kansa yake yi amma ya hawi kuma yi masa ake yi yanzu mu zan misali wani abu haka sai su mutu ya faɗo haka sai a ce ya hawi amma in shi da kansa ya tako zai sako amma ƙasa ƙasa ya ce ya hawa to nan ibarar da annabi ibrahim alaihi salatu wasallam amfani da ita sai ce ta hawi ilaihim don haka zuciyar mutane ba da santa take tafiya gurin ba Allah ne yake sanya da ita ta tafi za ga kowa Allah ya sanya masa son sai ya je da mai hali da marar hali mun gane wannan ba iftiyarin na, na, na mutane ba Allah ka sanya zuciyar mutane kawai ta sulmiyo kaga sulmiyo da ita za a yi ba wai sai mutum ya zaba ba don haka shi duk duniya kowane musulmi yake sha'awar ya je wannan gurin saboda Allah ya ansa wannan addu'a ta annabi Ibrahim to amma me yasa haka din saboda gurin na farko ya zama rayayye sannan na biyu tunda Allah ya sanya Ka'aba ya zama kiyaman li masalihin nasi to duk wanda zai tafi kuma zai tafi da wani abu wanda zai kai dan amfanin mutanen gurin ba yanzu muka ce ayan nan ta ce duk wanda ya kuskure ya kashe abin farauta zai ba da me hadayan ko eh, baligar ka'abatul zai ba da hadaya da za a kai ta ka'aba saboda maslahar mutanen wato kenan wannan gurin kaga gurin wanda babu shuka babu dabbobi amma Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin ikonsa ta yanda kowane abu zai je samu mutane a gurin da haka yake ce warzuqhum min ath-thamarati ko ka arzuta su daga wato kenan ƴaƴan itace mutawallin ya ce a da zaka ga mutum ya gina ai ya yi katon gona a daifa kun san daifa kasa ce wadda take salihan lizara'a in yayi sai tare duk abinci sai ya ware kasa kashi uku kashi ɗaya shine za a amfani da shi a daifa kashi na biyu kashi guda biyun nan kuma sai a kawo makka ko da za ka ce za ka saya zai ce a wannan na makka ne ba zai sayar maka ba ce in ka matsanta sai ce to ina kai maka sai ka je maka ka saya sai ka je ka saya har kwanan gobe a cikin makka in ka je ka za ka samu duk abin da kake bukata na kayan marmari raɗaban ɗanye sharaf za ka je ka same shi ɗanye sharaf za ka same shi ina nan za ka same shi tuffa za ka same shi menene duk kayan da duniya ta shahara da shi a wajen abinci ne na marmari to za ka same shi to idan ku haka za ta samu kaga ashe kenan Allah ya sanya Ka'aba ta zama kiyaman linnasi ai baital harama kiyaman gida ne wanda yake na harami wanda kowa ya je zai samu istiraha a ciki duk abin da kake sha'awa in ka je zaka samu alfirin ka ci sannan Allah madaukakin sarki ya sanya Ka'aba ta zama guri na amana ta amana ko yawa za daidai lokacin da zaka ga nan ana yaƙi nan ana yaƙi can ana yaƙi sai Allah ya sanya awalam amina ne awalam yarau anna ja'alna harama aminan su mutane ba su ga cewa mun sanya harami ya zama guri ne na amana ba ko anna ja'alna harama aminan wai taqattafu nasu min hawlihi amma a gefe gefe ana kauce mutane can suna yaƙi can suna yaƙi can ana rikici can ana rikici amma iyaka wannan gurin Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi zaune na amana don haka sai duk wanda ya je shi kaga an ɗauki ɗaujinsa na farko an ba shi amana a zamanin jahiliya lokacin ana tsananin faɗa za ka ga mutum kabila da kabila suna kishe-kishe shekara da shekaru kamar misali tsakanin dahis da gabra an yi shekara arba'in ana yaƙi duk inda dan wannan kabila ya gani zai kashe wannan amma da za ka gode ya kashe maka uwa ko uba ko wa ko kani a cikin harami uban baka saka ce masa ba saboda me yana cikin amana amma da ya kuskure fita a ciki ya je bayan ta ni'im in kun haɗu to sai dai wadda hali yayi mun gane wannan sau da haka shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ya sanya ɗakin Ka'aba da Allahu al-Ka'abata al-Baital Harama qiyaman lin-nasi zai zama wato kenan dauki kaga ya zama amana kenan a mutane kuma kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam duk kasashen laraba a cikin yaki suke duk da haka saboda tabbatar da wannan aya kiyamun linnasi Allah maɗaukakin sarki sai sanya mutanen makka kurai shawa sai suka zama sune shugabannin larabawa na duniya a lokacin da haka so kaza a makka take kowane balarabe duk shekara zai zo makka su ko kaza kuma duk shekara zai zo makka aikin hajji a zamanin jahiliya to da ko za su zo su kenan yanzu ƙurayshawa su ne sadar na laraba gaba daya don haka ko ayarin makka in ya fita daga makka zai tafi sham zai tafi yaman zai tafi ina ne to ba a taba shi da idan kuka taba shi ba ku ku zo aikin hajji ba da haka suna cikin wannan salama duk da yakin da ake kaga kenan har yanzu ka ta zama mai qiyaman linnasi ay kiyaman li shu'unin nasi wa masalihihim wa makanan yastarihu fihi annas sannan daga baya da Allah madaukaki sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya zamana da mutanen kasashen laraba gaba ɗaya suna zanne kabilu ne wanda suke fauda babu babu babu central government kowane gari suna hukuncin kansu kowace kabila tana hukunci za ka samu gari guda ma kabila ce kawai da abin ɗinta saboda haka wannan da wannan ba zaman lafiya wannan da wannan babu wanda isa ya murɗa wani amma Allah madaukakin sarki don ya tabbatar da wannan maslahar sai ya turo musulunci a gurin da alkur'ani sai ya zama duka an yi unifayin din su kun koma karkashin kalifa guda daya a lokacin aka samu wato kenan central gama guda daya to saboda haka wannan guri guri ne wanda yake Allah madaukakin sarki ya sanya shi mai alfarma sannan can da muka ce Allah ya ce wa iz yarfa'u ibrahimul qawaid min albayti ko iz yarfa'u ibrahimul qawaida min albayti wa isma'il rabbana takabbal minna ko annabi ibrahim ya nuna annabi ran shi sa foundation na ginin wannan masallaci din amma kuma waccan ayan da take cewa shi annabi ran din yana cewa rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghayra dhi zar'i inda baitikal muharram ya nuna akwai baitul muharram a gurin kuma kafin ma annabi ibrahim ya zo shi don haka to wannan ayan da take cewa ja'alallahu al-ka'abatal haram eh, ka'abatal baital harama ai ja'ala azhara din nan ko zahara ya bayyanar kenan Allah madaukakin sarki ya bayyanar ma annabi ibrahim gurbin foundation din ɗakin ka'abantin na da can kafin annabi ibrahim ya zo shi ko da ruwan dufa ne ya zo ya lalata shi saboda haka ashe kenan bayyana masa gurbin aka yi aka nuna masa daga nan zuwa nan ne daga nan zuwa nan ne iyaka gurbin don haka sai zo dora shi a kan wato kinan kawa'id na da ya sake wato kinan ah, gina shi ba don koyo saboda nan ya zama shi ne wato kinan a senta na musulunci na duk duniya da kuma wato kinan zaman lahiya wallahu ta'ala sannan sai ya ce kuma wa shaharar harama Allah madaukakin sarki ya sanya shaharar harama shi ma ya zama mai kiyamar linnasi shaharar harama shi wata watanni masu alfarma ko guda nawa ne masu alfarma guda hudu inna ta shahura inda Allah isna a shaharar ko sai ce ha minha arba'atun hurum daga ciki akwai wasanni masu alfarma guda hudu to nan watanni masu alfarma su Allah ya sanya su zama kiyaman linnasi don tsayuwa don maslahan mutane saboda da kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi zaka samu duniyar laraba kullum a yaki suke don haka balarabe ma bashi da istikrar mai tsanani in ba a wasu gurare kamar cikin garin makka kamar da'ifa kamar abin nan ba zaka samu duka badawin ne babban gidansa kan raƙuminsa da ke kebarsa duk inda ya je ya kafe ya kafa da tafa duk inda yaƙi ya tashi kullum a gyaran takobi yake kullum a rigima ake kullum a yaƙi ake kai wanda suke zaune a cikin guri ɗaya ma suna yaƙi a jirgin a madina kafin annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin aus da khazraj an yi ya kai sama da shekara arba'in ana yaƙi kuma ƴaƴan dattijo ɗaya ne kabilan aus da khazraj da aus da khazraj ɗin uwarsu ɗaya ubansu ɗaya amma zuriyan wannan da zuriyan wannan shekara saboda shekara arba'in suna yi haka yakin da ake kiransa ga zota dahis wal gabra tsakanin dahis da gabra shi ma sama da shekara arba'in ana yaki a cikin gari ɗaya ma ana yin wannan sannan tsakanin Kubanu quraiza da banu nadir nan ma ana yi sannan tsakanin su yahuda da laraba ana yi don haka balarabe a wancan lokacin ba kuma balarabe duk duniya za ka samu a wancan lokacin kullum kowa tunaninsa yaƙi ne bashi da lokacin da zai huta ballantana ya dogon tunani to amma da Allah ya sanya wa'annan wata guda hudu sai ya ce minha arba'atun hurun fala falatar fala tazlimu fihin na an ku kar ku zalunci kanku don haka idan watan alharma ya zo shi to ba a yaki kuma kwata kwata kaga da ba za a yaki ba wata guda cikakke musamman rajab wata guda cikakke to kaga balarabe yana da lokacin da zai zanna ya nutsu ya huta ya yi tunanin me zai developin ɗin kansa da shi to bayan ya gama rajab guda ɗaya can kuma sai aka jera guda uku zulqa'ada zulhajja da almuharram ko saboda wata uku a jere kar a yaƙi kwata kwata an haramta yaƙi kuma ba sa yin yaƙi daga ciki to kaga wannan ma lokaci ne wanda yake Allah madaukakin sarki ya ba su dan su zauna su nutsu su huta su yi tunanin me development a rayuwarsu don haka ashe kenan ashturul hurum su ma Allah ya sanya su zama kiyaman linnasi sannan sai ya ce me hmm? wal hadiya sai hadaya ita ma hadaya ja'ala Allah kiyaman linnasi hadaya yanzu na muka karanta idan mutum ya kashe dabban jeji a lokacin yana cikin harami zai bada da hadaya za a kai ta ka'aba in an kai ta ka'aba mutane za su amfani da ita idan kuma ya je aikin hajjin bai taba ba in ya je shi in ya samu wani penalty ya abu kaza za a ce zai biya hadaya ko to hadayan nan za a yanka ta a wannan gurin saboda haka duk wanda ya je makka a sakamakon hadayan da ake bayarwa sai ya zama bashi da yunwa bashi da wato kenan abin da zai daga masa hankali shi kadan adam dama abu na farko da ke daga masa hankali ya zama da abin da zai ci amma yana da abin da zai ci kuma hankalin sa kwance zai tsaya zai tunani da ya kamata wato kina wal qala'id sannan qala'id su ma Allah madaukakin sarki ya sanya su zama me kiyaman linnas qala'id shine dambar da take ta hadaya idan daga za su tafi aikin haji daga Madina ko daga Da'ifa ko daga Juba ko daga Yaman duk dabbobin da za a yi hadaya da su kowa ya ware tasa sai a sa takalmi tsohon takalmi sai a lafiya a wuyanta sai a kulle wannan shi na ake kinsa kalada jami'insa ne kala'id an rataya masa wani abu alama ne na cewa wannan dabbar makka za a tafi da ita don haka ko ta bata duk wanda ya ganta a wani guri bai isa ya kama ta ci ba ba sa ci kuma duk wanda ya ganta a wani wuri zai kokari ya dora ta akan hanyar da za a kawo ta makka duk inda ya samu ayari masu zuwa maka ce wannan fata kallada ne a oke to shike sai su kora ta zuwa makka fa za ta dauki daujen kula da ita har a kai ta makka saboda haka kenan kaga kullum abinci yana yana abin nan shi yasa Allah yake cewa tujiba ilaihi zamaratu kulli shay ko Allah ya sa ana kawo abinci kowane iri da abinci da nama da komai ana kira in ya yace tujuba wannan ma kalmar tana nufin wato Allah ne yake sa mutane su kawo kawai ba wai sai sun yi son ransu ba to aka haka kaga kalada shi ma Allah madaukakin zaki ya zama me ya sanya shi ya zama kiyaman linnasi zalika li ta'lamu anna Allah ya ma fi samawati wal ardi wannan tsari da Allah yayi dan yafi burin din Makka wannan ba fa komai bane sai dan kusancewa cewa Allah maɗaukakin sarki ya san duk abin da yake cikin mai da kasai don haka Allah maɗaukakin sarki shi ya tsara wannan abin shi ya tsara wannan shi ya tsara wannan abin wa anna la bi kulli shay'in alimin sanan Allah maɗaukakin sarki alimun masani ne wato kinan akan komai shine ko mudabbirul umuri wato kinan eh shine mai mai mai mai dabbara kun don haka Allah maɗaukakin sarki wannan ayar abin da take nufi shine ya sanya ɗakin Ka'aba ya zama gida da za a huta ya zama kuma harami wanda ba za a taba kowa ba akwai amana a cikinsa ya zama kuma an yi shi ne don maslahan wato kenan mutane gaba daya hadayar ma haka kalayi din ma haka wato kenan duka don maslahan mutane allah kuke sarki ya yi wannan wuri din ya saba wani lokaci a aikin hajji ma aka hana mutane su rufe kofar gidansu sau da koda wani zai zo da daddare zai iya shiga kowane gida ya je nemi abin da zai ci ta sau da kar dai a samu wato kenan matsala ya zara ga mutanen makka har kwanan gobe suna da wannan allah ya ba su wannan karimci din du miliyoyin mutanen da aka ji ba aka ji mutum ya kukan kishi ba ko yunwa ba ko mutum miliyan nawa za su je su akwai tanzim mai kyau wanda babu yadda za a ka ji wani ya yi kukan yunwa ko kishirwa sai dai in gidadancin sai a kai gidadancin da ba za a bi nan ba amma Allah da kuka sarki ya dauke musu yunwa an tambayi sarki Fahad lokacin da eh, ba shi da lafiya kusan mutu aka ce me yake ya yi. ya yi na taimakon musulunci kunga ɗakin ka'aba tun da ɗakin ka'aba ya yi ba a yi mutumin da ya gina shi ya kawata shi ya masa ado ya fitar da shi kamar sarkin fahad ba har ya zuwa yanzu nan haka kuma madina ma haka yadda ya gyara su don haka ma ake ce masa kadim harami ne sharifai ne to sai masu yan jarida da suke sa suna zaman zai ce ai na gyara ɗakin ka'aba ai na mai sai ce a ke ba wani abin da ya yi in har akwai abin da yi wanda yake tsammanin Allah zai masa rahama bai wuce iyaka kokarin da ya ya sanya a cikin makka duk abin da mai kudi zai iya ce talaka ba zai ce ba yan kokarin sa duk fadin kasar gaba daya duk wani abin da mai kudi dan kudin sa zai ci talaka ma zai ci wannan kudin zai ci wannan abincin wato kenan ko yana da kudi ko ba shi da kudi to kaga duka wayannan abu wanda yake tsari ne na ubangiji Allah madaukakin sarki illa iyaka point na karshe kafin mu ta wannan ayan shi ne Allah da ya sanya Makka ta zama guri na amana haraman aminan din nan haraman aminan nan da irada shar'iyya ce ba irada kauniya ba na fahimci wannan irada kauniya shine Allah zai sanya abin haka zai da faruwa kawai amma irada shar'iyya shine za a dora wa mutane su su yi wannan abin idan irada kauniya ce ba za a taba samun wato abin ya saba ba yanzu rana za ta fito ta faɗi wannan irada kauniya ce Allah ya riga tsara abin haka haka ma wata haka duk shekarar ruwan sama ya faɗo haka duk menene wannan irada kauniya ce ba za a taba samun kuskure akan wannan ba amma irada shar'iyya shine za a dora wa mutane idan mutane sun yi aiki da shari'a sai abin ya tafi daidai in mutane sun kin aiki da shari'a sai abu ya zama ya kauce misali yanzu Allah madaukakin sarki ya sanya ka'idodi da dokoki na yadda za a tafiyar da haramin makka ya mai da shi harami annabi sallallahu alaihi da kansa ya haramta haramin madina ya sa dokoki da ka'idodi na yadda za a tafi idan mutane suka ki bin wannan dokokin matsala za ta iya faruwa a cikin makka mun gane wannan za ta iya faruwa a cikin makka idan duk mutane suka ki bi yanzu aka samu wani mutum dan ta'adda zai iya sa bom ya buya ya shiga cikin makka ya tada ita a cikin garin makka ko a cikin ɗakin kaba amma inda mutumin nan zai bi shari'a to ba zai yi wannan abin ba to Allah madaukakin sarki ya karantar da mutane don haka sai ya bar amanar zamar da makka harami ta zama a hannun mutane da irada shari'iyya shari'a musulunci ta hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce makka harami ne haramun ne a sare bishiyanta haramun ne a kashe abin farautanta haramun ne a yi kaza kaza kaga wannan a shari'ance ne so ma ma mutane suna bi shari'a babu abin da zai faru da makka ko cikin madina zai zama wata yanayi guri ne ne abin amma in mutane sun kauce to za a iya samun matsala wannan yana daga cikin dalilai da ya sa shekarun baya aka dan samu wasu rikici wanda wasu suka su sai attempting su tada bom ko a cikin haramin makka ko a cikin haramin madina saboda sun ajiye shari'ar da Allah madaukakin sarki ya dora musu yana daga cikin dalilin da yasa lokacin da Yazid ya yi attempt ya je ya yaki Makka ya yaki Makka duk da ya samu fashal amma attempt na biyu da Hajjaji bin Yusuf a thaqafi ya je shi ya samu dama ya yaki Makka har ma ya ɗanyi rauni a ɗakin ka'aba daga baya aka zo aka gyara saboda mutane a lokacin zuciyarsu ta ba su cewa sai sun je sun yake makka sai Allah madaukaki sarki bar musulmai su kuma su tsaya su kare wato kenan makka in sun kare sai a samu amana in ba su kare ba za a yi samun wato kenan matsala don haka kenan yanzu hukuncin zamar da makka ya zama harami Amina tana kan dukkan mutum musulmin da ya ce shi musulmi ne tun da irada ce shar'iyya duk abin da za a bada amana a wannan gurin wajibinka ne ka bada gudunmawarka don wannan duk abin da zai kawo matsala a wannan gurin regardless of su waye suke gurin wani regardless of kai wace akida kake yi wannan guri din Allah madaukakin take ta ji a ah, wahabiyawa ne a gurin ba ruwanka a ah, ba wani ba naka bane gurin Allah madaukakin sarki ya mai da shi harami a amintacce da irada shar'iyya to haka ba ruwanka da wanda ke gurin amma amanar gurin wajibi ne wata kenan a kanka wallahu ta'ala alam to mu ji mana lokaci dai to inna sanalki alayka to alhamdulillah za mu dakata anan ah, da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya samu amfana da muka kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya gane da mu kuskuren ya ba mu ikon gyara kuma ya kai mana muna da tambayi